Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake sadu a cikin wannan tasha ta Alhassan ICT online kamar yadda na yi muku alkawari na ce zan kawo tutorial yadda za a bude wallet wato wallet na Pi network kamar yadda kuke gani za mu je kai tsaye mu shiga cikin Pi network namu zai bude ta ciki ne insha Allah za mu je mu bude Pi wallet wato inda za a zuba coins da muke tara wannan kamun nan a sayar a kasuwa so kamar yadda kuke gani yana bude akwai application da za a bukata wato file browser file browser dai gashi nan zaka duba shi a nan ne kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine file browser idan muka taba kai haka idan baka da file browser ya kamata ta nan din zaka yi downloading na shi file browser din kamar yadda kuke gani zaka yi danna shi kamar haka zai kai ka can cikin file browser din naka yana lodin ne yanzu haka zai bude insha Allah zai fita daga cikin pi network ya koma pi browser a cikin pi browser ne za mu bude shi wallet din kamar da kuke gani ga wani abu wallet a nan to a cikin nan ne brainstorm kamar da kuke gani nan shine inda ake hackathons na pi wato ayyuka da pi take uh, mutane suke eh, aika wannan suke yi wa pi wanda pi za su zo su yi approving na ayyukan kamar yadda an yi approving kwanan nan na wasu ayyuka ga dai za mu bude pi wallet ne kaga sai mutum ya danna nan wurin shine pi wallet zai bude kamar yadda kuke gani bai da wahala sosai za ka yi generate wallet din nan ne kawai idan kuka danna generate wallet kamar yadda kuke gani yana loading ne yanzu zai gama insha Allah so ga wuri mai amfani da kowa ya kamata ya mai da hankalinsa wannan shine asalin key wannan da kuke gani shine asalin key na wallet in na pi wanda idan ka canza waya ko wani abu dai wannan key din shi za ka yi amfani da shi wurin bude wallet naka wallet din yana nan kamar banki ne kaman, kaman wallet da kuka sani wanda za mu ajiye kudin mu to a kuma wallet din da za mu ajiye pi network namu ne za mu ajiye pi coins so wannan shine key ya kamata mutum ya yi copy sa kamar da kuke ganin copy a nan sai ka yi copy sai ka je ka ajiye shi a safe ko ka samu paper ka rubuta yanda idan ka zo sake sawa za ka neme shi ka ka kofe shi ko kuma ka samu wani wuri da ka sani a cikin wayanka za ka yi kofi ka ajiye ba wanda zai gani so yanzu za mu yi kofi kamar yadda kuke gani na yi kofi shikenan za mu daga mun yi kofin nan shikenan za mu using fingerprint za mu using fingerprint yanzu nan sai mu fingerprint din shine za mu ringa amfani da shi wurin shiga pi namu wurin shiga pi wallet namu don ya yi mana saukin shiga kun ga rubuta wayannan code din zai yi mana wahala so za mu yi amfani da fingerprint to kamar yadda kuke gani dai mai waya da nake wannan tutorial akan wayan nashi baya kusa saboda haka zan ce kawai eh, eh, zan wuce wurin zan yi kofi na kina kawai in wuce sai an juma sai zo ya sa tamfurin nashi amma da kuke gani za ka danna wannan wurin haka za ka dama da mun sa print yanzu za mu buɗe da print kun ga all with fingerprint amma yanzu saboda ba mu sa print ba za mu buɗe da asalin key namu okay. za mu sa print eh, key da muka yi copy ɗazu mun ga za mu yi pasting yanzu idan muka yi pasting yanzu sai mu ce all with passphrase so kamar yadda kuke gani dai a nan wannan shine wannan shine address ko kuma in ce code wanda za ka ringa tura coin naka wanda za ka wannan shine address na kun gan shi wallet address shine address na wallet naka wanda idan wani zai tura maka coins shi za ka tura ma wannan address din ya turo ma coin naka yanzu dai za mu danna continue haka gani loading wallet yana bude mana wallet din yanzu haka kenan so wannan maganan fingerprint da ba mu sa ba ne za mu cire shi sai an juma za mu sa so kun gani amma ya kamata idan da wayanka ne zaka ka buɗe abun sai ka sa fingerprint naka direct kawai kamar da kuke gani wannan shine hanyar da ake bude wallet kun gani sun bada. 100 uh, pi amma ba wai sun baka ne a cikin pi naka da kake mining wannan sun baka ne kawai saboda ka yi testing kamar yadda kuke gani ya kamata yanzu ka samu wani wanda ya bude wallet shi ma sai ka tura masa wallet ka tura masa pi naka shi ma ya turo ma ku gwada ture-turen pi za ka iya yin cent yanzu haka idan ka zo yin masa cent. to kamar yadda na gaya muku zai turo maka wallet address nashi shine za ka sa a nan idan ka sa haka sai ka danna iya yawan pi da kake so misali za mu tura kwaya hamsin haka rabi kenan mun gani sai mu danna sent a nan shi kenan zai tafi yanzu da damun sa adres na wani a nan da shi kenan za mu tura masa pi kun ga mun yi testing wallet namu yana aiki mai kyau kenan so sai ku yi haƙuri da yadda na yi tutorial ɗin ban samu waya da zan yi amfani da application mai kyau wanda zan ɗauka muku video mai kyau ba shi yasa na yi waya sai shi yasa na yi amfani da kyamaran waya na ɗauki video na gode sosai ku danna mana subscribe da Allah don samun sabbin bidiyoyinmu mu musamman updates kan pi network ku danna mana like kuma kuma na sharing thank you so much